Mahukunta Sura goma Tola Bayan zamanin Abimelek, sai Tola ɗan Fuwa, ɗan Dodo daga isakar, ya tashi don yă ceci Isra'ila, yana zama a Shamir a ƙasar tudu ta Efraim, ya shugabanci Isra'ila shekara ashirin da uku, sa'an nan ya mutu, aka kuma binne shi a Shamir. Yayir Bayansa kuma sai Yayir daga Gileyad. wanda ya shugabanci Isra'ila shekara ashirin da biyu, yana da ’ya'ya talatin, waɗanda suke hawan jakuna talatin, sun shugabanci birane talatin a Gileyad, har wa yau ana ce da biranen Hawot Yayir, sa'ad da Yayir ya mutu sai aka binne shi a Kamon, Yefta, Isra'ila suka sake yin mugayen ayyuka a gaban Ubangiji, suka shiga bautar Ba'al da Ashtarot da kuma allolin Aram, allolin Sidon, allolin Mowab, Amanawa da kuma allolin Filistiyawa, kuma domin Isra'ilawa sun bar Ubangiji, ba su ƙara bauta masa ba, sai ya fusata da su ya sayar da su ga hannun Filistiyawa da amanawa. waɗanda suka fatattake su a shekarar suka kuma ragargaza su, shekara goma sha takwas suka yi ta danne dukan Isra'ilawan da suke gabashin Urdun a Gileyad. ƙasar Amoriyawa, Amanawa, su ma suka haye Urdun domin su yi yaƙi da Yahuda, Benyamin da kuma gidan Efraim, Isra'ila kuwa suka kasance cikin wahala ƙwarai da gaske. Sa'an nan Isra'ila suka yi kuka ga Ubangiji, suka ce masa, Mun yi maka zunubi, mun bar Allahnmu, muka shiga bautar Ba'al. Ubangiji ya ce, Sa'ad da Masarawa, Amoriyawa, amanawa, Filistiyawa Sidoniyawa, Amalekawa da kuma mutanen Mawon suka wulaƙanta ku, kuka kuma yi mini kuka, ban cece ku daga hannunsu ba, amma kuka bar ni kuka bauta wa waɗansu alloli, saboda haka ni ba zan ƙara cece ku ba, ku tafi ku yi wa allolin da kuka zaɓa, bari su cece ku sa'ad da kuke cikin wahala. Amma Isra'ila suka ce wa Ubangiji, Mu dai mun yi zunubi, ka yi da mu abin da ka ga dama. amma muna roƙonka ka cece mu a yanzu. Sa'an nan suka zubar da allolin nan daga cikinsu suka bauta wa Ubangiji, Ubangiji kuwa bai ƙara daure da azabar da Isra'ila suke sha ba, sa'ad da aka kira Amanawa su yi ɗamarar yaƙi, sai su kuma kafa sansani a Gileyad, Isra'ilawa kuwa suka tattaru suka kafa sansani a Mizfa. Shugabannin mutanen Gileyad suka ce wa juna, Duk wanda zai fara faɗa wa Amanawa, shi zai zama shugaban waɗanda suke zama a Gileyad.